ai bawa kar ka tsaya ka sha wahala akan mace da kaga mace za ta kawo matsala share ta da ta bar ka kawai ta da ita ni mace ba ta bin matsala ina kai yariyan goje ne fa ka san goje kuwa wato na rantsi da Allah yana ganin ka da Allah tsaya mana kai baka da hankali da Allah mun tare shi ai ma gogajin kaina ne baba tsaya nan kai dai Assalamu alaikum yan mata jimana yan mata ya kike a gari ya aiki mata ina magana ai kama da ki saurare ni ai lafiya lo wallahi kawai na ga kin burge ni ne muna zaune da friend ina nace bara yanzu in gabatar da kaina na za ku je ne haka okay to da Allah in ba damuwa ina son ki mana yau waye ne saurayin ki a garin nan waye ne saurayin ki a garin nan ha to ni ban so in san wani saurayin ki ni ma kaura ne a angon mu dan iskan nan ne ni ma mutum na wani kashe a angon mu in ba damuwa kawai in ba damuwa kawai mu tafi raka ku eh shine ai to ya kike a gari aiki ya labari nan ne hanya eh, eh kai da ma kifin rijiya ne ka tsaya kawai ka ka karata a can ah, ah, to kina ji tunda na ganki kawai na ji na kware wa sai Allah Allah kuwa saboda haka na ce kawai bari dan biyo ki biya wa ta na ita oh! ina ga mutum mutum ɗari sun taba tasowa a kaina me na da sun kai eh, ala huda ina ga miki layin lazi a garin mu tsoro na ake kazar gidan mu fa kazar gidan mu ma ba za ta ku na ga ke kin san fadin Maiduguri lokacin da ake tada wannan ba ni na je na tsaya tsakiyar su na yi haka na yi haka kawai kai Allah kuwa baby na Allah da na da ni ai ni din nan da ke gani ba na wasa bane Allah saboda yanke din mai bar ma eh? ki kasa kasa da shi ne ina ga Allah muna je dashin sambisa aka je bam na sa shi anan dina dai mai na kiristiyanu Allah kai ai ina ga yanzu a kauyen na ka na fa sai baka san wata na mu Allah Allah Goje? Fitsari kake yi? Wallahi ba fitsari ba ne. Kama ruwa ne shi ne ce goje ne. Wallahi wallahi karya nake wallahi na nake Allah ba ba ma a goje yake fitsari. wallahi karya ah, nake. ka ha unguwa unguwa kake wannan waye shi ne na gangu tare. Dan man kulli Allah. Yana so na ce mishi kawai mu mu tafi. Dan ne. Kai kai baka san akai yana iya kashe kowa ba. Ina a caje mun la illa na wayo Allah na kai kai kai ba shi ta cinye ta ba shi cinye ta karbu mana an sa